وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eh, yan uwa ga yau ma Allah ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan yammaci domin ci gaba da wannan darasi na littafin sharhu kashfi shubuhat sharhi ne wanda al'allama a sheikh muhammad ibn salih ibn isaimin rahimahullahu ya yi wani asalin littafin kashfu shubuhat littafi ne na muhammad ibn abdulwahab rahimahullah yau ashirin da shida ga watan zulkida wata na goma sha ɗaya hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya daidai da sha uku ashirin da uku ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da takwas a yau za mu tashi inda al'allama a sheikh muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu yake cewa wa qad saha. ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi muttafaqun alai imamul bukhari da muslim ne suka ruwaito shi an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabinmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala manzon Allah ya ce idza ra'aytumul ladhina yattabi'una ma tashabaha minhu idan kuka ga mutumin da yake bin ababen da wato suka zo a dunkule ko ayoyin da wato ma'ana ba muhukamai ba ne, ko kuma wato ma'ana ayoyin da ba su zama wato ma'ana an yi tafsilin hukunci a cikinsu filla-filla dalla-dalla ba, minhu daga cikin alkur'ani fa'ula'ikan lazina samma, samma Allahu su ne da Allah maɗaukakin sarki ya ambace su. yace fi qulubihim zaigun fahazaruhum ku ƙaurace musu ma'ana ku kauce musu kar ku tafi tare da su wanda koyaushe baya dogaro da nasi muhukami ko mufassali a yana bin wato ma'ana nasi mujmali ko mutashabi wanda wato ma'ana hukuncin da yake ɗauke da shi ma'ana tilas kana buƙatar wata ayar ko wani hadisin wato ma'ana ya yi bayanin ma'anar wannan aya shine wato aya ko hadisi mutashabih ya sa lamba ya sauka ƙasa ƙala shaykh rahimahullah mala ya ce malam muhammad ibn abdulwahab allah ya masa rahama ya ce wa qad saha an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه إذا واتوكا وإن سكيب متشابه نع القرآن كون سنة من الله صلى الله عليه وآله وسلم فأولئك الذين سمى الله سوني وإن الله يأم بچيسو فحذروهم كويتا كاسان سند قولة مسو استدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يا كف هجة دونا حديثي على أن الرجل الذي يتبع المتشابه من القرآن dukkan mutumin da yake bin ayoyi da suke da kamanceceniya na alkur'ani au mina sunna ko yake bin hadisai da suke da kamanceceniya wa sara yalbisu bihi ala batilihi wannan yana so ya cuɗanya da wannan aya ko wannan hadisi ya cuɗanya wato abin da yake gaskiya a bisa ƙaryar da yake kanta fa ha'ula'i humul lazina sammahumullahu wa'yannan su ne wanda Allah ya ambace su wa wasafahum bi ya sifanta su da faɗinsa subhanahu wa ta'ala fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili al-aya ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحذر منهم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a ƙaulace musu a kauce musu a yi taka tsantsan da lamarinsu faƙala ihzaruhum min an yudillukum ku ƙaurace musu domin kasu batar da ku an sabilillah ga barin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala bittiba'i hadhal mutashabih ta hanyar bin wannan nasi mutashabihi wanda wato ma'ana hukunci bai fito ƙarara an yi bayani wato ma'ana dangane da shi ba. wahzaru tariqahum aidan ku ƙauracewa wato ma'ana hanyar su kuma fattahaziru huna taka tsantsan anan da gargadi anan da ƙauracewa anan yashmalu tahazira an tariqihim ya ƙunshi gargaɗi kar bi hanyar su wa tahaziru minhum aidan da kuma gargaɗi kar a zauna tare da su bayan an hana zamanka tare da su da kuma an hana ka bi hanyarsu Sun ضرب muallifu lahu masalan, sai Muhammad ibn Abdul Wahab Allah ya masa rahama sai ya buga misali dangane da su bi an kula lakal mushrik misali dan bid'a ya ce da kai alaysa ya kulu. shin ba Allah yana cewa ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa ya hazanuna ba Allah ya ce ku saurara inna auliya Allahi haƙiƙa waliyan Allah masoya Allah wanda Allah yake son su su ma suke son Allah la khawfun alaihim babu tsoro gare su dangane da abin da za su fuskanta a ranar gobe kiyama wala hum hazanuna? babu baƙin ciki tattare da su dangane da abin da suka bari a bayansu Allah zai kyautata bayansu awalaysa lil awliya'i jahun shin waliyan Allah ba suna da matsayi ba inda Allah a wurin Allah subhanahu wa ta'ala alaysa li awliya'i Allah jahin shin waliyan Allah ba suna da matsayi ba inda Allah a wurin Allah subhanahu wa ta'ala awalaysat ash-shafa'a thabitatun bil qur'an shin ba Allah ya tabbatar akwai ceto a ƙur'ani ba wa sunna da kuma sunna wa ma ashbaha zalika min hadhihi al-ashya da abin da ya kama da wannan na dukkan wa'annan abubuwa fa qul na'am sai ka ce kwarai kuwa kullu hadha haqqun dukkan wa'annan abubuwa da ka faɗa gaskiya ne ولكنه ليس ala an على أن bi ha'ula'il الأولياء sai da wa'annan duk dalilan da kawo ba zai baka lasisi irin bautar da kake wa Allah kai wa wa'annan waliyan ba ba zai baka wannan lasisin ba au bi ha'ula'in rusul ko kuma irin bautar da kake wa Allah ka yi wa wa'annan manzannin au bi ha'ula'in lazina indahum shafa'a inda Allah ko kuma ka bautata wa wa'anda Allah ya yi alkawarin zai ba su ceto ya zama kuma maimakon ka bauta wa Allah shi shi kadai ya zama kana bautata musu koma bayan Allah azza wa jalla wa da'awaka anna hadha yadullu ala zalika da'awa batila wa da'awaka wannan maganganu naka anna hadha yadullu ala zalika wannan yana nuni a bisa haka duk waɗannan maganganun da kake yi so kake yi a baka lasisi na karkatar da ibadar da ake wa Allah ga waninsa da'awa batila wannan magana ce wacce take rusasshiya la hatajju biha illa mubtilun ba wanda yake kafa hujja da irin waɗannan maganganu sai maɓannaci wa ma anta illa min allazina qala Allah fihim kai ba kowa bane face kana cikin wanda Allah ya faɗa dangane da lamarinsu fa amma allazina fi qulubihim zaygun haƙiƙa wa'anda akwai karkata da fanɗarewa a cikin zukatansu fayattabi'una ma baha minhu suna bin wato nasi mutashabihi to dan Allah ya ce ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun wannan sai zama lasisi na abautawa waliyai aje wato ma'ana makabarta ko kaburburan waliyai ko ma wa'anna ana ganin suna da rai aje a neme su su ba da lafiya ko su ba da 'ya'ya ko kuma wato mutum yana cikin halin talauci su masa arziki da abubuwan daban da Allah ba mai yin su ya zama kuma cewa ana yi wa waliyai irin wa'annan abubuwa wani irin wa'annan maganganu suna da faɗi kwarai da gaske walau annaka radatta hazal almutashabih ilal almuhkam da wannan nasi wanne yake mutashabihi ka mai da shi zuwa ga nassi muhkami alimta anna hadha la dalila laka fihi to za ka sani cewa duk waɗannan maganganu da ka faɗa babu baka da wani dalili a ciki wannan zai baka lasisin bautawa wani Allah za mu koma sama misalu zalika idza qala laka ba'd al-mushrikina da wani daga cikin 'yan bid'a zai ce da kai ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna wa anna shafa'ata haqqun ceto gaskiya ne tabbas Allah maɗaukakin sarki zai girmama wasu bayinsa ya ba su ceto da yadda zai girmama su Waƴanda za a ceta su kuma a girmama su ta hanyar yafe musu kurakuransu a yadda a cece su Allah ya izini a cece su wannan gaskiya ne wa annal anbiya alahum jahun inda Allah kuma su annabawa suna da matsayi a wurin Allah gaskiya ne ba wanda yake sama da annabawa wajen matsayi a wurin Allah wanda ya fi su kuma matsayi shine annabi sallallahu alaihi wasallam au zakara kalaman linnabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma ya ambaci wata magana ya jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yastadallu bihi ala shay'in min batilihi da yake so ya kafa hujja da wannan magana a bisa barnar da yake kai wa anta la tafhamu ma'anar kalam allazi zakarahu kai kuma ahli sunna ka fahimci maganar da ya faɗa ba fajawibhu bi qawlika sai ka bashi amsa da maganarka inna allaha zakara fi kitabihi hakika Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani annal ladzina fi qulubihim zaigun hakika wa'yanda akwai karkata da kuma wato ma'ana barna a cikin zukatansu ya na almuhukama sukan ban nasi muhukami shine wanda sa ƙarara yake a fili da an karanta ayar an fassara kowa zai gane. da an karanta hadisin an fassara kowa zai gane to sai su bar wannan wa yattabi'una almutashabiha sai su koma su kawo aya wacce take buƙatar duk koyal duk iya larabcinka kana buƙatar sharhi da fassara ko kuma hadisin da duk iya wato ma'ana larabcinka kana buƙatar sharhi da fassara zan yi bayani dangane da hadisi wannan wasu malamai suna kafa hujja da shi wajen cewa ya halatta duba ya halatta mutum ya zuba ƙasa ko wuri ko wani abu dai da za ka yi wa mutane duba ya halatta hadithin sahihi ne yana cikin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana zuba ƙasa sai ce sai dai wani annabi daga cikin annabawan Allah yana yin hakan wanda irin zuba ƙasarsa ya dace da na wannan annabi shi kenan wannan nasi ne muhukami ko mutashabe to yanzu ta farko ta wace hanya zan gane yadda shi wannan annabi yake yi a tambaya ne mana dukkan abin da ya shafi annabawa da manzanni wanda suka shuɗe ba za mu gane yadda ayyukansu yake ba sai ta hanyar manzan Allah to ko manzon Allah ya koyar da mu yadda shi wannan annabin yake yi a hadisin babu to kaga kenan yanzu wato ma'ana karkata ce wato ko in ce tabewa ce ga mutumin da zai kafa hujja da wannan hadisin wajen halarta wa mutane duba ina fata an gane to kaga wannan shine nassi mutashabi da manzon Allah yana so a yi sai bayani kamar yadda ya mana cikakken bayani bisa dukkanin abin da Allah ya aiko shi da shi na shari'a duk da ya ce wancan shar'u man na ne amma da za a yi muwafaka kenan to kuma ta hanyar su mu iya gane muwafakan bai yi bayani ba alaihi salatu wassalam kenan duba haramun ne laifi ne bai kamata ka kawo wannan hadisi mu ta mutashabi ka bar muhukami wanda manzon Allah ya hana duba cewa ma wanda ya je wajen ɗan duba ya gaya masa magana ya ƙi yadda sai ya yi kwana arba'in yana sallah Allah bai karba ba duk da bai yadda ba fa sai ya yi sallar kwana arba'in kuma tilas sai ya yi sallar amma kuma za a sata a fayil ɗinsa ba shine fanashin ɗin da za a yi masa wa ma zakartuhu laka abinda na ambata maka min anna Allah ta'ala zakara annal mushrikina yuqirruna rububiya. abin da na ambata maka cewa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin littafinsa mai girma, hakika mushirikan makka sun yadda Allah shi ne mahalicin kowa da komai shi ne ma'anar rububiya, wa anna kufrahum bi ta'alluqihim alal mala'ikati wal anbiya'i wal auliya. a ina mushirikan makka suka zan kafirai saboda ratayuwarsu da mala'iku akwai masu bautar mala'iku Wal'ambiya akwai masu bauta wa annabawa wal'auliya akwai kuma masu bautar waliyai wannan shi ya sabbaba suka zan kafirai ina fata an gane ashe dukkan wanda ya bauta wa mala'ika ko annabi to wannan yakan bayi zuwa ga kafirci wala ya amurakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba A amurukum bil kufri ba da iza antum muslimun bai umarce ku ba subhanahu wa ta'ala ku riƙi mala'iku da annabawa su ma su zama abin bautatawa koma bayan Allah yanzu Allah zai umarce ku da kafirci bayan kun zan musulmi in ya zama wanda ya bauta wa mala'ika ko annabi hakan yakan bayi zuwa ga kafirci ya wanda ya bauta wa waliyi ko shehinsa min babu aula ma a ƙaulihim tare da faɗin su mushrikan maka ha'ula'i shufa'a'una inda Allah mala'iku da annabawa da waliyai su ne masu ceton mu a wurin Allah to sai dai kamar yadda kuka sani ceto ya sha bamban yadda ahlus sunna suka fahimce shi da yadda yan bid'a suka fahimce shi ma'anar ceto a wajen yan bid'a shine irin abin da yake faruwa a duniya kai laifi kana da ubangida ko mai kai wala Allah ba ma sai ba waya zai ya ce wane namu ne a sake shi wala Allah shi kwamishina din ko inspector janar? in ya ki sakin yana iya rasa wannan kujerar tasa tare da ya san mai laifi ne kuma wanda ya ga dama zai ce ta ina fata an gane to a lahira abin ba haka yake ba su wa'ina za su yi ceton annabawa da manzanni da mala'iku da waliyai da salihan bayi ba za su ceci wanda suke so ba wala ya in illa liman irtaba Allah ce su masu ceton ba za su ceta ba sai wa da muka yadda a ceta sannan kuma shi mai ceton ba shi yake ga dama ya yi ceton ba a'a umartarsa ake yi man zallazi ya shafau indahu illa bi izini an gane ko? wato sai Allah ya masa izini za a yi masa izini je kaka ceciwa ne shi kuma wanda za a ceta din sai wanda Allah ya yadda a cece shi da haka ba za ka yi tabar gaza ka yadda kake so kuma ka rinka tunanin wane zai cece ni ba a'a ina fata an gane to ya kamata mu fahimci wannan shi yasa ma'anar ceto a wajen ahalin suna da yan bid'a ya sha bamban shi yasa za ga mutum yana ta taɓar gaza abin da ya ga dama da tunanin yana da wani ubangida ranar lahira da zai cece shi har ma cewa suke yi ai ko a lahira ma wani yakan ce albarkacin wani ba hausawa suna wannan maganar to kaga ba su fahimci lahira ba kenan hadha amrun muhkam bayyin wannan al'amari ne wato wanda yake hukuntacce a fili la ya ahadun an yughayyira ma'anahu ba wanda ya sai iya canza ma'anarsa cewa abin da ya hallakar da mushrikan makka shine faruwarsu da mala'iku da annabawa da waliyai sun ba su matsayin Allah ya sa nan ba zakar al-mu'allif rahimahullah kaifa narud kaifa naruddu al-mutashabih ila al-muhkami yaya idan muna tattaunawa wani ya kawo mana nassi mutashabih za mu mai da nassin zuwa muhkami don a fahimce shi kyakkyawar fahimta Annan mushrik mushrikina kanu muqirrina bi tauhidin rububiyya mushrikan makka sun kasance sun yarda da tauhidin rububiya. shine Allah shine mahalicin kowa da komai wa yu'minuna bi zalika imanan la shakka fihi kuma mushrikan makka suna masu imani imanin da babu kokonto wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal art. la yaqulunna Allah la shakka fihi indahum babu kokonto a wajensu walakinnahum ya'buduna almala'ikata wa ghayrahum sai dai suna bautan mala'iku suna bautar wasu mala'iku wa yaquluna suna cewa dalilin da yasa muke bautatawa waliyai da mala'iku ha'ula'i shifa'a'una inda Allah ai su ne za su kwace mu a wurin Allah su za su cece mu wa ma hadha kanu mushrikina tare da wannan itikadi nasu suna nan a matsayinsu na mushrikai istabahan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dima'ahum wa amwalahum manzon Allah ya halatta a iya zubar da jininsu a iya ribace dukiyoyinsu wa hadha nassun muhkamun wannan lassi ne muhukami lashtibaha fihi babu wata kamanceceniya a cikinsa fihi dalun ala anna Allah la sharika lahu kuma nassin yana nuna cewa Allah ba shi da abokin tarayya fi uluhiyatihi a wajen bautata masa ko allantakarsa wa fi ibadatihi haka wajen bautata masa kama annahu la sharika lahu fi rububiyatihi wa mulkihi kama yadda Allah ba shi da abokin tarayya wajen halittar kowa da komai ba shi da abokin tarayya wajen mulkinsa. wa anna man ashraka billahi fi uluhiyatihi duk wanda ya tarayyantar da Allah wajen allantakarsa fa huwa mushrikun wannan yanke mushriki ne wa in wahadahu fi rububiyya ko da ya kadaita Allah wajen rububiyarsa ya yarda Allah shine mahaliccin kowa da komai amma kuma yana karkata ibadar da ake wa Allah ga waninsa za mu koma sama wa ma zakarta tali ayyuhal mushrik min abin abinda ka ambata min ya kai ɗan bid'a na nassin alqur'ani da ka kawo min au kalamin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma abin da ka zo min da shi na sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la a'rifu ma'anahu ban fahimci me yake karantarwa ba walakin aqta wa anna kalam Allah la yutanaqidu sai dai na yadda na tabbatar har zuci maganar Allah babu tufka da warwara a cikinta wa anna kalaman nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam la yukhalifu kalam Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ta sabawa ba ta cin karo da maganar Allah subhanahu wa ta'ala qawluhu rahimahullah wa ma zakarta ayyuhal mushrik min kalamin Allah ta'ala wa kalami rasulihi la a'rifu ma'anahu walakinni a'lamu anna kalam Allah la wato ma'ana la yutanaqidu wa anna kalam an-nabi sallallahu alaihi sallam la yukhalifu kalam Allah yuridu bi qawlihi la a'rifu ma'anahu ay la a'rifu ma'anahu alladhi anta tad'ihi abinda kai da'awa ka kafa hujja da wannan aya ko wannan hadisi gaskiya ne ba na ganin cewa ayar ko hadisin haka suke nufi wa innani unkiruhu wala uqirru bihi kuma ina inkarin wannan fassarar da kai wato ma'ana ban yadda da ita ba li'annani a'lamu anna layu ta na yutanaqidu domin ni na san maganar Allah ba ta cin karo da juna babu tufka da warwara a cikinta wa anna kalaman nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yukalifu kalam Allah kuma maganar manzon Allah ba ta cin karo ba ta saba maganar Allah qala Allah ta'ala afala yatadabbaruna alqur'ana shin ba sa lura su kula su bibi wato alqur'ani walau kana min indi ghairillah da qur'ani daga wurin wani Allah yake ba daga wurin Allah yake ba lawajadu fi ikhtilafan kasiran da sun samu sabani gaba ya warware baya ko baya ta warware gaba kuma ka duba duk littafin da za a rubuta ba bisa hasken alkur'ani da hadisi ba in ka tafi ka tafi sai kaga akwai tufka da warware a ciki in dai dan adam ne zai rubuta tunaninsa a yanzu ba an ce an zaɓi mutum tamanin ba za a gyara tsarin mulkin najeriya ko ba ku ji wannan ba yau ƙur'ani saukarsa shekara nawa dubu nawa amma har yanzu ba a taɓa yin wani kwamiti an ce ya kamata a yi masa gyaran fuska ba to wannan yake nuna maka bambanci tsakanin tsarin Allah da na halitta yana da bambanci ka ku tsarin mulki na an ce fa 1999 ko ko ba shine ba shine aka yanzu gashi har ya tsufa yana buƙatar a karkaɗa kurarsa a yi masa gyara shekara takwas kurin ta'ala تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا likulli شيء mun saukar maka wannan littafi mai cikakken bayani ga kowane abu waƙala ta'ala litubayyana linnasi mun saukan maka wannan alkur'ani domin ka yi wa mutane bayani ma nuzila ilaihim abin da aka saukar zuwa gare su mai tafakkaruna domin su yi tunani wa kalamun rasuli sallallahu alaihi wasallam sallam la khalifu kalam Allah maganar manzon Allah ba ta sabawa ba ta cin karo da maganar Allah wa kadhalika kalam Allah la yunaqidu ba'dahu ba'dan haka maganar Allah bangare baya warware wani bangaren وقد أخبر subhanahu وتعالى أنه لا شريك له Allah ya gaya mana a cikin Alƙur'ani ba shi da abokin tarayya, qul inna salati wa nusuki ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سنة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس an gina أبسا أبو بوابير شهادة أن لا إله إلا الله shine shaidawa babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah wa anna Muhammadan Rasulullah kuma annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne ila akhiril hadisi har zuwa ƙarshen hadisin wa hadha kulluhu yu'ayyidu ba'dahu ba'dan wannan dukkanin waccan aya da wannan hadisi shashin su yana ƙarfafa shashi wa yadullu ala anna Allah ta'ala laysa lahu sharikun fil uluhiya? yana mai tabbatar da cewa Allah ba shi da abokin tarayya a allahntakarsa kama annahu laysa lahu sharikun fil rububiya. kamar yadda Allah ba shi da abokin tarayya wajen halittar kowa da komai Wahaza jawabun jayyidun sadidun ce wannan amsa ce mai kyau wacce take daidai qauluhu rahimahullah wa hadha jawabun jayyidun sadidun ya'ani qaulal insani li khasmihi yana nufin maganar ahli sunna da yayi wa abokin rigimarsa ɗan bid'a anna kalam Allah ta'ala la yutanaqidu maganar Allah babu tufka da warwara a cikinta wa anna kalaman nabiyyi sallallahu alaihi wa wato wa alihi wa sallam la haka maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi baya cin karo da maganar Allah wa annal wajiba raddal mutashabiha ila al muhkami duk lokacin da aka samu nassi mutashabi sai a mai da shi zuwa muhkam domin a fahimci ma'anarsa fa hadha ajaba bi jawabin sadidin wannan ya ba da amsa amsa wacce take daidai ai sada li mahallihi wanda ya wato ma'ana dace da mahallinsa la yumkinu li ahadin an yunaqidahu ba wanda ya isa ya warware wannan magana aw yarida alaihi ma yanquduhu ko ya iya kawo abin da zai warware wannan magana li'annahu kalamun muhkamun domin magana ce muhkama mabniyun ala dalilai ne wanda aka kafa wato hujja bisa dalilai guda biyu as-sam'iyyu shine qur'ani da hadisi wal aqliyyu da kuma dalili na hankali wa ma kana kazalika duk amsar da ta kasance a bisa wannan tsari fa innahu jawabun amsa ce la yumkinu li ayyi mubtirin ba zai taba yiwa ga dukkan wani mabannaci ba an yanqudahu ya iya warware wannan magana walakin la yafhamuhu sai dai kuma babu wanda yake iya fahimtar wannan hanya wannan tafarki ya sa lamba قوله ولكن لا يفهمه إله يعني أن هذا الجواب وأن أمسى لا يفهمه إلا من وفقه الله ba wanda yake iya gane ta sai wanda Allah ya datar da shi fa kashafa anhu fitnata shubhati Allah kuma ya kawar masa da fitina ta shubha dan wato ma'ana ahlus sunna sune wanda Allah ya tsare su daga fitinar shubha wa fitnatu shahawati da kuma fitina ta sha'awa ثم استدل لذلك بقوله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ba kowa ne yake gamuwa da wannan gamdakatar ba illal ladina sabaru sai wa'anda suka yi haƙuri suka jure akan gaskiya ba kuma kowa ne yake samun wannan garaɓasa ba sai ma abota rabo rabon ma kuma mai girma ai ma yuwaffaq ma liddafa billati hiya ahsan shine wanda aka datar da shi da wanda yake tunkuɗe barna da abin da yake mafi kyawu idan mutum ya zo maka da barna sai ka tunkuɗe wannan barna tasa da abin da yake mafi kyawu na dalili da alkur'ani da sunna da kuma hankali lafiyayye illa man waffaqahu Allah sai wanda Allah ya datar da shi fala tastahin bihi Kar ka wulaƙanta wannan hujja kar yi wasa da ita fa innahu kama qala ta'ala wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim ba kowa ne yake gamuwa da wannan ni'ima ba sai wa'anda suka yi haƙuri ba kowa ne suke gamuwa da ita ba sai ma'abuta rabo rabon ma mai girma wa ammal jawabul mufassalu amma amsa daki daki filla filla قوله rahimahullahu ta'ala, wa ammal الجواب mufassalu ila لان الجواب الاول kana mujmalan duk amsar da malam ya biyo yan bid'a wannan amsa ce a dunkule an gane ko yuraddu bihil al-insanu ala kulli shubhatin da ita ne kowanne mutum ahali sunna zai iya raddin kowace irin shubuha da ɗan bid'a ya zo da ita ka jawabin mu mufassal sannan kuma akwai amsa daki daki ai ba a duhu an abin wannan shashinsu yake bambanta shashi bi haisu tadfa'u bihi shubha da irin wannan amsa za zaka tunkuɗe dukkan wata shubha ko dukkan wani rudu shubhatu kulli wahidin bi ainiha wato ka tunkuɗe da ita wato mana shubahata kulli wahidin bi ainiha ka ture dukkan wato wata shubha ta kowane ne akan kanta zaka ture wannan shubhar fa inna a'da Allah lahu mu'tiradat domin su makiya addinin Allah makiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna da fito na fito in ka bi nan sai su biyo nan in ka bi nan sai su biyo nan shine itiradat kasira masu yawa a ladinin rusul a bisa addinin da Allah ya aiko manzanni da shi ya yasudduna bihan nasa anhu wanda suke toshe mutane ga barin bin wannan addini su ce ai kaza ai kaza ai kaza wanda za su hana ka bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam minha daga cikin fito na fito da 'yan bid'a suke yi qauluhum hannu la nushriku billahi ai mu ba ma shirka mu ba mu shirkai bane bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allah wa'adahu la sharika lahu mu muna masu shaidawa babu mai halitta babu mai azurtawa babu mai amfanarwa babu mai cutarwa sai Allah shi shi kadai yake ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma mun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wala darran ba zai iya kare wa kansa wata cuta ko ya mallaka wa kansa wani amfani ba fadlan an abdul balantana kuma si da abdul au gairihi ko waninsa walakin ana muznibun sai dai kuma ni ina ɗauke da laifi wasalihuna lahum jahun inda Allah su kuma salihan bayi suna da matsayi a wurin Allah wa atlubu min Allah bihim da haka ina wato tawassuli da su ina wato jinginuwa da su a wurin Allah ya yafe min wannan zunuban fajawibhu bima taqaddama sai in ya gaya ma wannan sai ka bashi amsa da abin da ya gabata su ma mushrikan maka cewa suka yi ha'ula'i shufa'auna inda Allah na ladina qatalahum rasulullah ai da manzon Allah ya yaƙe su bi bima zakarta su ma sun yarda da abin da ka faɗa wa muqirruna bi an na awthanahum la dabbiru shay'an kuma sun yadda gumakansu ba sa iya tsara komai wa inna ma aradul jaha wa shafa'a wato suna nufi ne wato ma'ana matsayi da kuma ceto mun dan yi tsallake ko fa idza qala laka al mushrik ana la ushriku billahi da mushriki zai ce ni ba na hada bautar Allah da ta wani bal ashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yamliku li nafsihi naf'an wa la darran fadlan amman dunahu sallallahu alaihi wa sallam balantana wanda yake kasan manzan Allah ka Abdul Qadir ya ibn Musa al-Jilani rahimahullah wannan mutumin kirki ne ahlus sunna ne sidi Abdul Qadir malamin sunna ne Allah ya masa rahama ala kilafi fismi abihi sai dai malamai sun yi sabani dangane da sunan mahaifinsa kana min kibariz zuhadi yana daga cikin manya-manyan masu gudun duniya wal mutasawwifina yana daga cikin malaman sufaye amma ana magana wancan sufancin nagari wuli da sana an haife shekara ta 471 bijilana a wani gari da ake kiransa jilana wa tufiya sana ya rasu shekara ta 561 fi bagdad wa kana hanbaliyul mazhab yana bin mazhabin imamu ahmad wa hadha huwa tauhidu wannan shine tauhidi fa hadhihi shubhatan yalbisu biha wannan kuma shubha ya kawo domin ya ya ta da cuɗanya ƙarya da gaskiya walakinnaha shubhatun dahiba sai dai shubha ce wacce za a timurmusa ta a ƙasa la tufiduhu shay'an ba za ta amfana da shi komai ba qawluhu walakin ana muznibun ila hadha baqiyatu kalamil mush wato wannan shine cikon ko ƙarshen wato sauran magana na wato ma'ana wanda yake tare da shubha fa'ajibhu bi anna ma zakarta huwa ma kana alaihi mushrikuna sai ka ce masa ai abin da kake kansa din nan shine abin da mushrikan farko suke kai allazina qatalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wanda manzon Allah ya yaƙe su wastabaha dima'ahum wa nisa'ahum wa amwalahum wanda wannan bai hana manzon Allah ya halatta jinanansu da kuma wato matansu da dukiyoyinsu ba walam yughnihim hadha tauhidu shay'an wannan tauhidi bai wadatar da su komai ba wa qara alaihi ma Allah fi kitabihi wa waddahu wa qara alaihi ka karanta masa ma zakara Allah fi kitabihi abinda Allah ya ambata a cikin littafinsa wa waddahu kuma yayi bayanin sa filla filla qawluhu wa qara alaihi ma zakara Allah ta'ala fi kitabihi wa waddahu يريد بذلك أن تقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه من توحيد الألوهية أبن ده يكي نفي سيكا كرنتا مسا أبن ده الله يأنبتا أتكل التافنسا دنغنا ده أبن ده يشافي توحيد الألوهية فإنه جل وعلا أبدأ فيه وأعاد وكرر Allah ya fara bayani a ciki ya koma ya maimaita min ajali haka ne ko tasbitihi saboda wato ma'ana tabbatar da shi fi kulubin nasi a zukatan mutane wa iqamatil hujja domin kuma ya tsaye da hujja alaihim wato ma'ana a gare su faqala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aiko wani manzo daga cikin manzanni kafin ka ba illa nuhi ilai face mun yi wahayi zuwa ga wannan annabi annahu la ilaha illa ana fa'buduni cewa babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai ni ku bautata min ni kaɗai in ji Allah wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ni ban halicci mutum da aljan sai domin su bautata min in ji Allah wa ta'ala ta'ala shahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allah da kansa ya shaida babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai shi wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah wa ulul ilimi haka mazowa ilimi malamai su ma sun shaida babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah qa'iman bil qisti eh, yake bisa adalci subhanahu wa ta'ala la ilaha illa huwa babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai shi al-azizu Allah mabuwayi ne alhakimu hakimu gwani mai hikima cikin ayyukansa wa qala ta'ala wa ilahukum ilahun wahid abin bautatawanku abin bautatawa ne guda ɗaya la ilaha illa huwa babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai shi arrahmanu sarki ne mai rahama wanda rahamarsa ta game kowa da kowa a duniya arrahim wanda rahamarsa ta keɓanci muminai a lahira wa ƙala ta'ala fa iyaya duni. ni kadai za ku bautata mu. ila gairiha hamin al'ayati ayati al-kasirati ala wujubi tauhidillahi azza wa jalla da wani wannan na daga ayoyi masu yawa wanda suke nuni a bisa wajabcin kadaita Allah subhanahu wa ta'ala fi ibadatihi a cikin bautata masa wa Allah yi uba da ahadun siwahu kar a bautatawa kowa ba shi ba fa izaktana a bizalika fa haza huwa al idan shi dan bid'a ya wadatu ya gamsu ya gane to shi kenan dama wannan shine abin da ake nema wa in lam in kowa ma'ana bai gamsu ba فهو مكابر mukabirun mu'anidun wannan mai wato ma'ana mai faɗa da gaskiya ne ko mai tsaurin kai ne yasduku alaihi qaulullahi azza ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki yana gazgatuwa a kansa wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin Allah yace suna wato musu da ayoyin Allah suna jayayya suna musu wastai kanata anfusuhum amma a zuci sun gamsu wannan hanya ita ce gaskiya me ya hane su zulman saboda tsananin zalunci wa uluwan da kuma girman kai fanzur Allah madaukakin sarki ya ce duba kaifa kana aqibatul mufsidin yadda ƙarshen maɓannata ya kasance wato ƙarshen su ba mai kyau bane fa innaha fa in qala da zai ce ha'ula'i ya sa nan ba qauluhu fa in ƙala ha'ula'i yani ahlul shirki hadhihi ayat yana nufi ma'abota shirka wanda aka ambata a cikin waɗannan ayoyi nazalat fil mushrikina ai ayat ta sauka ne dangane da lamarin mushrikai allazina ya'buduna al-asnama wayanda suke bautar gumaka wa ha'ula'i awliya laysu bi asnami mu kuma wa'annan da muke bi waliyai ne ba gumaka ba ne fa in qala haula il ayatu nazala fi man ya'budu al asnam ai ta sauka ne dangane da lamarin masu bautar gumaka kaifa taj'aluna salihina misla al asnami ya za ku sanya wato salihan bayi waliyai kuma da su gumaka am kaifa